mai tambaya ta farko ke cewa assalamu alaikum malam dangane da hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan tsugunu tsugunan shaidan hannun ya shafi wajen sallah a wannan ya shafi cikin sallah ne a sallah ne ake faɗa aka kawo wannan duka a sallah ne aka kawo su ba a wajen a wajen sallah ba a cikin a wajen a cikin sallah ne aka aka hana haka aka hana yin wannan tsugunan wai siffofin dabbobi ne guda shida aka hana iqa tsugunan shedan ko a ce masa tsugunan biri don duk yana haka a cikin a cikin abin nan amma a waje a wajen abin nan zaka iya cewa zai iya shafansa amma ba kamar yadda ya shafi na cikin sallah ba Eh, amma a waje din nan babu babu dalilin da nuna cewa za a yi maka ba a kansa in ka yi shi misali wannan tsugunan bare kuwa sai dai kwanciya ne aka hana a waje ka yi kwanciya irin na shaidan an ce kwanciyan shaidan ne rubda ciki kwanciya rubda ciki haka shi kan nasi ya hana irin wannan kwanciya Allah ya ba mu dace mai tambaya ta biyu ke cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam basira da lafiya da hazaƙa malam dan Allah wace magana ce tafi inganci game da maganganun malamai akan sakin da aka yi wa mace yayin da take haila ah, saki da aka yi wa mace tana haila saki ne na bid'a duk da malamai sun yi ta sabani sun yi sabani kai amma magana mafi inganci sakin da aka yi a haila bid'a ne sakin da aka yi uku saki uku a kalma daya bid'a ne sakin mace wato bayan ta yi tsarki an sadu da ita bid'a ne wayannan abu uku duka sakin bid'a ne yin su sakin sunna ita ce sakin da zaka wa mace saki daya kuma bayan tsarki da ba a sadu da ita ba bayan tsarkin da ba a sadu da ita a cikinsa ba to wannan ne tabbatace saboda haka sakin da aka yi a haila sakin ya tabbata saki daya amma za a tilasta wa mijin ya koma da ita amma sakin ya tabbata saboda mal albani ya yi magana cikin iwaru gali ya kawo matsalar sosai ya tattaura kanta kan wannan hadisi din na abdullahi dan umar wanda ya saki matarsa tana haila to har annabi yake cewa ya mai da ita shi abdullahi dan umar yake cewa ha gani ko wa wa hasabaha alayya talqatan an an ya kidaya min wannan sakin daya ya zama saki daya amma kuma zai dawo da ita ta zauna a gidan shi ta karasa wannan iddan wannan jinin ta gama shi ta ga tsarki sannan ta kuma yin wani jini ta ga wani tsarki sannan in ya ga dama ya ce ta tafi da ko kuma ya ci gaba da zama da ita a masaki can ya auku saki daya kaga in ya ga ba zai ci gaba zai zama ita ba zai tafi dama akan wancan sakin ne na fata an fahimta in kuma ya ga zai zauna ya ga tunda an samu lokaci wata ɗaya wata biyu tunda sai ta yi jini biyu wajen wata biyu akalla zai iya yi wa a huce to ya zan ya ci gaba da zai kuma zama ita sai rike ta kenan kamar ya yi komi na fata an fahimta amma sakin ya auku duk da wasu malamai suna cewa ba bai auku ba amma magana mafi inganci shine ya auku cikin auku wallahu alam mai tambaya ta uku yana da tambayi guda uku ta farko yake cewa assalamu alaikum mace ce ta haihu amma jinin jinin bayan kwana ashirin sai ya ɗauke bayan kwana uku sai ya dawo kuma ya ci gaba da zuwa har kwana talatin yana zuba yaya za ta yi ana yana nufin mace ce ta haihu to bayan kwana ashirin sai jinin haihuwa ya tsaya bayan kwana uku sai kara ƙara dawowa bayan nan kuma sai yanki ya ci gaba da yi har kwana talatin yana zuba bai ɗauke ba ya za ta yi sai ta yi binsa dama ya aka sahu kwana arba'in ne kenan ya yanki a kwana ashirin dama bai karasa ba kenan saboda haka bayan kwana uku da ya dawo shi ne shi din ne saboda haka sai ta sa ta daina sallah da azumi amma wayan na yan kwanaki ukun da ba ta ganin jinin sallar da ta yi a cikinsu ko azumin da ta yi ya inganta dama an hana inda jini to babu ibada in kuma babu jini sai ta ibada da zai sake yankewa kuma sai ta shiga sallah inda ya yanke ta bishi kwana ɗaya kwana bai dawo ba to sai ta cigaba da sallah shikenan amma da ya dawo kuma har sai ya cika kwana arba'in in ya cika arba'in cif to shi kenan abin da ya biyo bayan wannan kuma ya zama istihaza da akwai matsala kenan sai ta shiga da sallanta ta dinga yin lage kuma sai ta nemi magani wurin likitoci ware kuwa tambaya ta fi ke cewa malam dan Allah ina son bayani akan kiran sallah na asuba ma'ana wanne ne ake eh, a salatu a ciki na farko ko na biyu a kiran sallah na farko ne ake yin salatu khairu minan nau wannan shine rajihin magana wanda dalilai suka goyi baya amma duk wata magana da aka yi na cewa a kiran sallah na biyu za a yi a salatu magana tana da rauni kwarai duk da kasancewa irin a saudiya ana yi a haramai ne haka suke yi a kiran sallah na biyu ake yin a salatu khairu minan nau sannan kuma a sallan a masallatan haramai ne ake yin kiran juma'a sau biyu kiran sallan juma'a sau biyu alama kana alaihi fi ahadi usman ba canza ba to amma kuma magana mafi inganci shine kiran sallah ɗaya ne shine daidai shine rajihin magana ran juma'a kiran sallah ɗaya ne a salatu khairu min nawmi a kiran sallah ta farko ake yi a asuba wannan sune dalilai ingantattu suka tabbatar da haka sai tambaya ta uku yake cewa malam ina son ƙarin bayani akan sallar nafila bayan <clears throat> sallar la'asar bayan sallar la'asar ya halatta kai nafila amma wa shamsu hayya shine ya zama mubasharatan ana yin sallar la'asar ka tashi kai raka biyu don ya tabbata hadisin ya tabbata hadisin Abu Hurairah da Aliyu bin Abi Talib hadisin Aliyu bin Abi Talib wanda ya tabbata ya inganta mal albani ma ya kawo shi a cikin sisila hadisu sahiha na jin silsila ta ɗaya ma hadisi na ɗari biyu daidai ya kawo wannan hadisin kuma ya yi bayanai a kansa kan yadda abin yake zai zama hanin da hadisan da suka zo suka yi hani shine lokacin da rana ta fara fatsi fatsi saboda aka wayancin hadisan hanin mutlaka ce wannan ɗin kuma na aliyu da borati da sauransu ya zama mu ƙayyat cewa ya zama mu ba da ba da taslim min al'asir to to zaka tashi kai wannan sallah ɗin raka'a biyu kwarai da gaske wannan ya tabbata kwarai eh to ai dama kafin alfijir ke to ne ai ake kiran sallan farkon asuba a dama kafin mutum alfijir ne ba wai sai farkon alfijir ya fito to kiran sallan karshe kenan ai sai alfijir ya to za a kira sallah wanda wannan kiran sallah na biyu na nuna lokacin ya halatta a shiga sallah kiran sallan farko baya nuna a shiga sallah yana nuna a ci abinci in mutum zai sahur ma in zai me ko zai kimtsa duk a wannan ratan daga kiran sallan farko zuwa na biyu wanda alfijir ke ketowa shine ake yi kware kuwa dama kiran sallah na farkon ai ana yin sa ne sai dai ba a so a tsawaita shi da yawa tsakanin sa da na farko ai da na biyu kada ya zama ya tsawo kwarai akalla dai irin minti talatin din nan ko arba'in ko na abu makamancin haka hmm. cewa to a fannin yana sawa suna ne mai kyau suna ne mai kyau don zai iya zuwa zai yi a ce to ko babban usman maɗin ya musulunta ko ya mai yiwa mai yiwa a hararo wannan ko to wannan bai taso ba har na nawa ne suke da suna aliyu amru eh hisham waye duka wannan suna ne duk suna ba ya wai ba wai wanda ke dauke da sunan ake kallo ba ma'ana sunan tunda suna ya bada ma'ana ya halatta a sa a fannin kuma ba za su yi jayayya ba kawai sai su abin nan su yi yarjejeniya kawai shikenan ko a sa Uthman din ko a sa a fannin ita ta fi jin daɗin a fannin ne to me yasa ba ta son Uthman din Eh, uba ne yake da haƙi uba ne yake hmm? Hmm? me ma nan zamani ba wani zamani yi, akwai wani zamani a ciki kuma to kaga shi ne jahilcin da muke samu ga wasu shi yasa ga sun dauko wani suna a cikin littafan irin littafan mudala'at nan da wane ne irin wannan sai ga wani suna kawai sai a dauko a sa hmm. irin wannan abubuwan za ga ana sa suna wani iri wanda ga sunayen sahabai da waye suna ne masu kyau wanda Allah iya ba akwai wani zamani a cikin suna ma kaman kamar tana so ta ce a zamanantar da addini ma kenan <laughs> Allah zai wage masu cewa Usman kuma Affan Usman ne sunansa asalin a'a to ai Usman daban Affan daban Usman daban Affan daban suna biyu kenan kuma bai kamata ba hmm. sai dai a ba mutum sunansa na yanka kuma ya masa lakabi da wani abu kuma a fan ba lakabi ba ne suna ne mai zaman kanshi mustaƙilli bismillah bai kamata ba idan ka saki matanka za ka kore gida ne <laughs> <laughs> <laughs> Eh. <laughs> a daki zai batta eh shi sai je kama haya sai je kama haya shi dama abinda a sunna in daki kenan ya kama haya ko haya yake ko kuma gidansa ne amma kuma ba wuri sai batta ciki dama abinda a sunna ne ya sake ta ba zai kore ta fita ba don Allah cewa la tukhrijuhunna hmm. Allah ya ce la tukhrijuhunna eh sai bar gidan eh sai dai ba laifi zai dinga dan leko yana jin lafiya kuna lafiya ya jiki ya kaza ya al'amura shikenan kuma shi zai dinga ba su abinci har su gama idda to watakila kafin nan dama Allah ce la laha yuji su ba da zalika amra irin kana dan kewa wannan wata ranar ta ci ado ta abin nan shikenan da ka zo ka gane ka ce kai to na mai da ke kaga shikenan sai ka dawo kawai a cigaba da zama amma a kore ta ta tafi gida wannan ya saba wa sunna Allah ya faɗi dalilin da zai sa a kora ta tafi gida illa an ya tina bi fahishatin mubayyinatin shi ma ba wai zato zato ko jita jita ba fahishatin mubayyinatin muhaqqaqa wanda zai tabbatar cewa tana abin da ba fahisha din nan ko ba lalle ne sai tana zuwa tana wani abu na muni ko tana magana da maza ko tana jawo wasu maza ko tana a ko da rashin zaman jituwa da a gidan ko akwai wasu na iyayenka ko wasu yan uwanka suna rashin jituwa to mm. kaga wannan dole ko kuma tana maganganun da bai dace ba mm. to wannan sai a ce ta tafi gida shi ke ya tura ta tafi gidansu amma ba haka ba to a nan gidan ɗakin ta za ta zauna ta yi idda har ta gama idda sannan ta kwashe kayan ta tafi na ba cewa ke kwashe kayan ki wai ko cokali ka ta bari kaza ka ki bari ko kuma wasu wani lokaci matan ne ma suke fushi da a yi hakan ya faru ko za su a zo a rannan za a zo a ta kwashe komai sai a kwashe ba abin da za a bari <laughs> eh? to abubuwa duk an kaucewa shari'a auren ma tun asali ba akan shari'a ake yin sa matsalar kenan shi yasa dole muna ta abubuwa rayuwa kawai ake ba addinin babu in ka ga musulmi abubuwan su da suke yi za ka gane su da musuluncin su ne idan a masallaci don ka san kafiri baya sallah amma a mu'amala da da zamantakewa da abubuwa da irin wayannan bukukuwa da al'adu da waya duk sai ka ga abun Allahul musta'an eh sai a sallah ya rage yanzu a sallar ma an tozarta ta ita ma sallar Allah ya Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya. Malam ina so a yi mana bayani akan suna mansur mansur a yi suna ne suna ne mai kyau har a cikin kula fa'ul Abbasi ma ba akwai mansur ba abu mansur a gani so mansur suna ne mai kyau aga mansur ma yi ma'ana ne ya ba da ma'ana mansur eh, isin maf'ul ne na nasara yansuru a gani aga mansur wanda aka taimake shi kaga ba yana neman taimako ba kaga fa'alu akwai fa'alu ma a ciki eh, wanda za a taimaki Allah ya taimake shi a cikin au eh mansur eh, eh mansur nasiru duka duk abin nan mansura duk ba matsala duk yayi wannan an gane ko na'am shikenan ga wani to ce to yi sai ya yi shi ina ok na mai al'ada hmm, ta shi kenan ita ta jiwo ka gaya mata ne ga abin da shari'a ta ce ba kai ka kikiro shari'an nan ba kuma shari'an nan ba wanda Allah yake saukan masa shi kawai ya iya sai an koya masa duk kowaye shi a duniya sai an koya masa ko kuma sai ya dauko littafi ya karanta kuma ma ba zai yi ya dauko littafi kawai ba ba a koya masa ba mm. sai an koya masa rubutu da karatu ma kuma matsaloli irin wannan ma wannan abubuwan sai an koya maka wani lokaci ko kana larabcin sai ka karanta ba za gane ba wasu wani lokaci mm. to saboda ka akwai abubuwan da sai ma an nuna maka a maka bayani ga abin da yake nufi mm. to lokacin da aka maka bayanin daya biyu uku so sauran duk sai ka gane usulubin da salon maganan shi da waye duk inda ka ga irin wannan sai ka gane ma me ake nufi kwarai da gaske shi yasa abu abin nan ah, wane ne nake abin nan abu isa kalwai ne yake kawo ta abin nan banganun da malamai suke faɗi akan fa'idan ka je gaba malami kai karatu kar ka yadda ka yi karatu da kanka kawai don za ka yi ta samun kurakurai eh, saboda a cikin fa'idan da za ka samu shine malami a karatu a wajensa yukassiru lakal umur zai takaice maka tsawon lokaci tsawon lokacin da za ka yi kana yawan karatun zai tsora ka a hanyar cikin kankan lokaci za ka fahimci abubuwa da yawa zai baka ba wasu matsalolin da ma sai ka yi shekaru ma kana bincike a littafi ka samu ba zai baka shi zai kuma dora kan hanya mafi saukin da za ka samu ilimi ɗaya kenan yu kasiru lakal umur sannan saddidu lakal faham zai daidaita maka fahimta za ka yi karatun abubuwa ka fahimci kuskure ka fahimci kaza ake nufi ashe ba haka ake nufi ba to amma gaba malami zai fahimci zai kara maka fahimtar abin cewa ga yanda abin yake ga yanda abin yake sai ga sai ga kamar an kwance ka daga dabaibayi lokacin da ka fahimci abin hmm. kaga wannan yana da cikin fa'ida sannan na uku kuma sune ke cewa yu addibuka zai dora ka kan ladabi da tarbiya da girmama ilimi da abubuwa irin waɗannan da sauransu kaga wannan ma duk fa'ida ce alal akalli waɗannan ka same su kaga ai an ci riba wadaka dole ba wani mutumin da zai gane abin kawai da ka in ka ga mutum an gaya masa yaƙi aiki da shi girman kai kenan dawa me girman kai batarul haq don abin da ka faɗa dai hatiman haƙƙun ne ko ko da misali a ce kamar irin wasu littafai irin wayannan da muke kan da zonas na fikihu da sauran akwai za ka samu akwai yan kurakurai a ciki da kuma istihadin da aka yi wanda ya kauce wa abin amma kuma lam ya amudu zalika innama akhtau min haythu aradu sawab lam yukhti'u qasdan min inda anfusihim balle aka ce saboda haka wannan eh, dole kowa sai an nuna masa cewa ga abin da shari'a ta ce ga abin da shari'a ta ce ya aiki da shi in ya ki aiki da shi ya girman kai shi kenan mata yanzu da yawa Allah musta'an kawai shi kenan yawa sai kai kai ne mhm. na bayan sallah asubahi babu wani ba ni wani nasi da ya nuna cewa za ka yi wata nafila bayan sallah asuba sai dai kawai abin ya tabbata kawai shine idan baka samu raka alfajiri ba ka zo masallaci imam ya tada sallah to haka idar kaga duk abin da za ka yi a bayan idar wani liman a masallaci to bayan subahin ake ce mishi to a lokacin kai a wannan lokacin da baka samu raka alfajiri ba ka yi tashi a lokacin kai wannan raka alfajiri. shine kawai inda shari'a ta bari kofa ba samu nasi irin yadda aka samu na bayan la'asar ba a wajen asuba wannan shine ba wani nafila da aka ka iya tashi ka yi shi ko da mu ba sharatan ba adat taslimil imam in dai ba raka talfajir da ka rasa ba ka samu kayi ba wannan shine eh, ya halatta ya halatta shi a lokacin ai shine zai asuban shi yanzu shi a wurinsa shi ne zai asfara asuba ga annabi sallallahu alaihi da suka makara suka tayi za su yi sallah sannan suka yi raka a talfajiri tukuna sannan suka yi sallah asuba su kuma su da ba san rana ta fito suka farka daga bacci a wata tafiya da yayi ko wani da muwadda ya rawaito da sauransu kaga ai ba matsala wanda ka tashi yanzu za ka yi sallah asubahin ka makara sai ka fara yin nafilan kafin ka yi wannan ko a zahar ce misali ka yi rawatib din lokacin da yanzu ne za ka yi sallah ka makara ba ka samu a masallaci ba to sai ka fara yin rawatib raka a biyu sannan sai ka yi farilla din ya halatta kai wannan wasu ba rawatib din malam bidin da iya rama su ba rama ba shi ba a rama ai su aka karga aka yi kawai an ta wuce eh ka hakura in dai baka samu kabaliya kabalar zuhur baka same ta ba sai ka yi na ba'ada zuhur inda akwai ba'ada zuhur amma na kabalar zuhur inda aka riga aka yi sallah da kai da liman ka bi liman an idar to baka baka ce za ka rama kabaliyan da baka samu ba wato raka ta ni kabalar zuhur din da ake yi sai dai kai ba'diya din allati takunu ba'da zuhur shine kawai za ka yi wannan bare kuwa ba a rama ta خلاص ما شاء الله الحمد لله